بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى filalami إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بحك السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah ta'ala a yau asabar 27 ga watan safar a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 21 ga watan janairu shekara ta 2012 miladiya a yau a wannan darasi namu na biyar a cikin wannan littafin mai albarka muktasar al a littafin ahlari na abdurrahman ibn muhammad ibn muhammad ibn amir al-akhdari annatayusi al-maghribi al-maliki inda yake a darasin da ya gabata maka babi guda biyu da babin fi tahara da babin idza ta'ayyanatin najasatu ghusila mahalla wanda yake yi magana akan ruwan da ake tsarki da shi da ake ibada da shi da kuma mai cece najasa da kwance-kwancen da suka biyo baya a yau ba fasali na uku za mu tashi kan abin da ya shafi alwala malam allah ta'ala ji kanshi da gafara ya ce faslun fara'idul wudu'i saba anniyatu wa ghasulul wajhi wa ghasulul yadaini ila al wa mashu ra'si wa ghasulul rijlaini ila al-ka'bayn wa dalku wal faw malam ce faslun rabewa ma'anar rabewa ya raba waccan magana da ya taso a kanta ya shiga wata sabuwar magana ta da in ba din ya kawo lafazin fasulun ba da sai mu ce har yanzu yana zayyana mana abin da ya shafi hukunce hukuncen najasa amma da ya kawo wannan kalma ta fasulun ma'ana ya raba wani jawazan hadha faslun wannan fasali ne da zai yi magana akan alwudu da zai yi magana akan abin da ya shafi alwala ita alwala ya tabbata shar'an ta tabbata shar'an ta tabbata a shari'ance ubangiji Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi alwala ya bayanin daraja da ke cikinta hukuncin alwala kuma hukunci ne wajibi a duk lokacin da mutum zai fara ibada zai fara sallah a duk lokacin da mutum zai yi sallah maddin alwala da yake da ita ta kare to wajibi ne sai yayi wata Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salah an kun tashi za ku yi sallah to faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah wannan to kuma alwala ibada ce mai zaman kanta wace yake ibada ce da ubangiji Allah madaukin sarki ya shar'anta ta hikimar da ke cikin ta Allah ta'ala ya sani akwai ibada da ake buƙatar ka imtisal kawai ka yi ita ake buƙata ina fata mun gano wannan da kyau akwai ibada da hikimomin da suke cikin ta ba lallai ne ka sani ba domin kamar alwala mutum zai ɗauki botiki ya shiga bayan ya je ya wanka in yi je wanka sai ya fito kuma ya ɗauki butan da bai kai ruwan da bai kai a gwada shi misali kuma a ce dole sai lura kaga da dan tsafta ce zalla ai da wankan da ya dazu ya wadatar da alwalar amma ibada ce da ake buƙatar kai yinka shi ake buƙata za ka yi ko ba za ka yi za ka da ayar da ya ayu hallazi na amanu don imani ke sawa wa'ayi. wannan tunda dama kaga ba duk abu ne na shari'a da mutum sai ya hankalin shi ya yadda zai yi ba in bai yadda ba ba zai yi ba domin addinu lam yudha ala addini akan tunanin mutane da ke sarki zayyana mana hukuncin alwala kuma alwala bin dalilai na ayoyin alkur'ani sallama muka ce da hadisansa da ayyukan da yayi da batutuwan da ya faɗa da bakinsa da abin da ya shafi an aikata a gaban shi bai magana ba duk wannan aka tattara su sai malamai suka yi bayani cewar kan gabbai abubuwan da suka shafi alwala abubuwa ne sun gasu kama kashi uku akwai abin da suke wajibi ne na alwala idan ɗaya daga cikinsu ba alwala ka bate ba kwata-kwata alwala da ya mana su guda bakwai akwai abubuwan da suke sunnonin alwala karfin su bai kai waɗancan ba in ba ke gaba ɗaya ba a cikin farillai cikin bakon can in ba kai guda ɗaya ba ba ka da alwala to amma na biyun nan in ba ke guda ɗaya ba sawa inda mantuwa ne mutum ya manta bai yi ba alwala shi tana nan sai dai ya zabtare ma kan shi wani lada in ko da to hukuncin shi daban kuma kullura mutum a ce ganye bar sunna daga cikin sunan alwala to wannan hukuncin shi daban nai alwala shi ta yi ko ba ba yanzu muna magana ne akan mantuwa mutum ya manta bai yi kaza ba a cikin sunonin alwala sai kuma matashi na gaba fada'il mustahaban alwala wanda yake su mukammilati ne suna cikawa ne to haka suka fito filla filla dake dake ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yin bayanin ma'anonin su mala yace fara'idul wudu farillan alwala idan aka ce farillan alwala su ne waɗannan da malam ya zayyano domin fara'id jam'i ne na farida shine abin da aka wajabta aka kasafta maka malam ya ce saba'un guda bakwai ne kaga akwai hikima sosai da sosai wurin karantarwa bil adad a in aka ce ma abu guda bakwai ne kenan duk lissafin ka da ka lissafa shida ka san ka rage da ka lissafa takwas ka yi a ringizo to da zarar an ce maka guda kaza ne shi sa zaka ga makaranta annabi sallallahu wani lokaci yana lissafawa salafun man kunna fihi arba'un abin alamatul munafiki salas abu kaza abu kaza kaza abu kaza kaza dan rike adadin yana da mahimmanci su. yana jan mutum dan ya dinga lissafawa ya ce guda nawa ne na ɗaya na biyu na uku malam ya ce niyya ɗaura niyya kuma idan ka ce ɗaura niyya shine zuciya ta ƙudurta abin da ka tashi yanzu shine alwala za ka yi don da wannan za a bambance ka da mutumin da yake ya dawo gona ya ga jikin shi ya abin nan shi ma sai ya tsaya a kwarin kunya ko a gefen rijiya ya wanwanke hannayensa ya yi abin nan ya huce sai ga daidai gwargwaron da yake wanwanke wurare ne na alwala da ake wankewa bambancin ka da shi niyyar da ta sa kowanne ya yayi akan haka kai za ka samu lada shi kuma ba lada ba zunubi yayi abin da yake almubah in dai ba ya yi ne da zuma shi ma yana so ya shiga gida da haske ba kamar yadda shi ma yake son ya ga masu gidan da haske to haga anan yana da lada akan wannan niyyar tasa wannan ita ce anniya kenan kudurin zuci mutum ya kudurci a zuciya yayi cewar alwala zai yi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu idza qumtum ila sala kaga nan akwai alamar niyya kenan ko akwai ishara ta niyya ana haka ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce. innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa haka malam yace wa niyyatu shartun li sa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal niyya sharadi ce ta aiki aiki yana zama mai kyau ne da niyya yana zama batacce ne da niyya niyya ta zama mai kyau sai aikin ya zama mai kyau wa ghaslul wajhi da wanke fuska wanke fuska farilla ne daga cikin farallan alwala haka Allah madaukakin sarki ce ce fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku idan ka ce fuska kuma shine ko ita ce tun daga matsalar gashi daga nan daga goshinka nan ta bangaren tsawo kenan har zuwa nan muƙamuƙinka na nan kasa tsawon fuskarka kenan faɗin ka tun daga wannan kunnan har zuwa wannan kunnan a duk lokacin da ka an ka wanke fuska to ka tabbatar in ka ɗebo ruwa ka zuba daga nan ka yo haka sai ka taɓo nan ka taɓo nan in ba haka ba sai ga mutum ya girma amma yana alwalar ƙananan yara iya nan daga nan ko ba daga nan suke fara ba kunne kuma iya nan nan ma iya nan haka wannan kwata-kwata bai yi abin da yake wajibi a cikin sallah ba a cikin alwala ba saboda alwala shi ba alwala ba ce Allah ya sauke Allah ta'ala ce faghsilu wujuhakum idan aka ce alwajo kuma shine kamar yadda muka daga matsarar gashi zuwa muka muke tsawo faɗi daga wannan kunnan zuwa wannan saboda ka tabbatar da an ka ɗebo ruwa sai ka taɓa wannan kunnan ka biyo da shi ta haka ta gefe kenan nan ma ta nan gefe da sauransu wannan kenan farilla ta nau kenan ta biyu farilla ta uku wa ghaslul yadaini ila al-mirfaqaini da wanke hannaye guda biyu zuwa gwiwan hannu su ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce wai fa ghuslu wujuhakum aydiyakum ila al-marafiq marafiq shine mirfaq kenan wannan gwiwar hannun ina fata mun fahimci wannan da kyau in ka wanke hannunka tun daga ina tun daga nan duk da wanke hannu zuwa nan sunna ne shi zaman kan shi yake kamar yadda bayani zai zo in ka tashi wanke hannu kuma zuwa murfaƙai ne daga nan za ka fara ba za ka ce to ai ɗazu ka wanke iya nan bari ka faro daga nan zuwa nan ba yanzu in ka in mutum ya bar iya gefen faɗin agogo ya bar lam'a to wanda ya bar nan fa ya bar hannu baki daya dole a kiyaye sosai da sosai wankewa zuwa nan hukuncin shi daban hakan nan ka taso kuma sai ka wanke nan kuma kuskuren da ake samu ana samun kuskure sosai a nan tsakar hannu nan da kuma nan kun fahimci wannan da kyau kuskuren da ake samu sai mutum ya wanke ba so biyu ko so in so nawa sai ga zirin nan bai samu ruwa ba to dole ne mutumin ya tabbatar da ya wanke ya taba ko ina da ina haka ya tabbatar da ya wanke su wa mashu ra'asi da shafar kai shafar kai shi ma haka yake tun daga matsalar gashi haka za ka haɗa hannayenka ne guda biyu haka ba mutum zai ɗebo ruwa ne haka ba ko ya haka kun lura ko za ka haɗa hannayenka ne haka don Allah ta'ala ya ce cewa yi wamsa obiru ru'usikum haka za ka haɗa sai ka tafi da shi haka sai ka kai akhirul jumjuma sai ka kai nan in ka tsaya iya nan to ka shafi wani bangare na kai ne in ka fara daga nan ka fara daga wani bangare na kai ne sai ka fara daga nan matsarar gashi dama ɗazu da ka tashi wanke fuska ba daga nan ka yi ƙasa ba to yanzu sai ka ɗora daga nan ɗin sai kuma ka tafi da shi haka ina fata mun fahimci wannan haka ake shafar kai ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa wamsahu bi ru'usiku ku wanke ku shafa kawunanku malam yace wa ghasulur rijlaini da wanke kafafuwa guda biyu ka kiyaye ar-rijlaini idan kai mara'un kasara rijulu kenan ta zama kafa in kai ma ra'un fataha kai ma jimus zama ya zama rajulun mutum kenan wa ghaslur rijlaini da wanke kafafuwa guda biyu ilal ka'abain zuwa idan sawu idan sawu kuma shine wannan babban yatsan ko wannan babbar kashin nan annati'ani wanda suke a kafe guda biyu kowace kafa tana da guda biyu mutum ya tabbatar da ya wanke kafa shi zuwa nan wannan ya shiga ciki kanan kenan ya wanke zuwa haka kun gane ko ya tabbatar da wannan ya shiga ciki amma in ya zo ya wanke zirin nan ko zirin nan ko wai saboda me saboda babu ruwa a wannan duk ba uzuri bane saboda babu ruwa in babu ruwa sai ya taimama kun gane ko in babu ruwa sai ya taimama amma nan hukuncin su ga abin da ake bukata ya wanke nan hakan nan wannan kafar hagu ba ita ake farawa ba ya fara wanke ta dama na kawai da buga misalin wa ain ko e guda biyu mana ya ce waddalku da cuccuɗawa kaga kenan ba mutum ya kwara ruwa kawai ya tashi ba misali ba mutum ya ɗebo ruwa kawai ya watsa a fuska ya ɗebo ruwa kawai ya watsa a hannu ko ya je ya tara bakin famfo ya haka kun gane ko ya sa kafa shi haka ya sa haka a bakin famfo ba a'a haka sai yayi addarku addarku mu shine imralul yad ina fata mun gano wannan nawa kenan shida sai na karshe walfauru da gaggautawa me ake nufi da gaggautawa da mutum ya fara to kada kada kuma ya sa wani abu ya gifta mishi in ba abin da ya shafi alwala ba ba kuma ana nufin walfauru mutum ya yi alwala irin wankan agwagwa ba facal facal facal facal saboda me saboda an ce wal fawru abin da ake nufi a lokacin da yake madaidaici wasan madaidaicin lokaci ba lokacin zafi ba ba kuma lokacin sanyi ba ya zama da ta yadda in ka fara alwalar gaɓaka ba za ta bushe ba ina fata mun gane wannan da kyau in ka fara kamar in ka wanke wannan karka tsaya kana suru har ya zama na ka kai kafa kuma kana kafa ko kana fuska tun wannan hannun ya bushe ha ga nuna mutum ya shiga wani surutu ya shiga wasu abubuwa kenan abin da ake in ka fara alolar alolar ka fara sai ka tafi da ita a hankali a hankali har mutum ya kammala to waɗannan guda bakwai su ake kira farlan alola, in mutum ya rasa ɗaya daga cikinsu to ba shi da alola, ina fata mun gano wannan da kyau mutum ne ya wanke yana alola ya wanke zuwa fuska da ya wanke zuwa fuska sai ina sai hannu kun gane ko zai shiga hannu kenan layi ya zo kan shi ko dai ana screening ne ko kuma ana wani abu dai layi ya zo kan shi sai ya tashi ya ji sai da ya kammala screening ya gama komai kuma sai ya zo ya dora zuwa a gaganan babu alfawar eh babu alfawar kwata-kwata ana ɗaya kenan na biyu mutum yana alwala sai ruwan alwalan ya ƙare mushi sai ya tashi ya taka ɗaya biyu don ya kai ga botikin ruwa ya ɗebo ya alwala shi take alwalar shi tana nan ba abin da ya taba mai alwala ba abin da ya taba mai alwalar shi garau take to in bai tashi ya je ya ɗebo ruwan ba batuwa zai kawo mai ruwan eh wa sunanu sunonin alwala domin sunan jam'i ne na sunna ina ba ta mun gane wannan da ke ko sunan jam'i ne na sunna idan aka ce kuma sunna shine ma zuba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi min ghairi ijabin wa azhara fi jama'a ma zuba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya dagi ya dinga yin shi baki daya a koda yaushe yana yi kuma yayi umarni wa amara bihi yayi umarni da ai wannan abin amma min ghairi ijabin ba yayi umarnin akan wajibi ba mun gano wannan da kyau ko wa azhara fi jama'a kuma ya aikata aikin a bayyane a bayyana jama'a wannan shine me sunna wannan shine abin da ake nufi da sunna shi yasa mai maraqisu da yake cewa wa sunnatu ma ahmadun qad zaba alaihi wa zuhuru fihi wajaba yace wa sunna abin da ake nufi da sunna ma ahmadun qad wajaba shine abin da manzo sallama zaba ya ya abin da ya dage yana yin su abin da nake nufi da ya dage ba wai ciji da a ya lizimci yin su kuma ya yi su a bayanar jama'a ya yi umarnin da baya nuna wajibi kun gane ko kenan idan umarnin yana nuna wajibi fa bai zama sunna ba ya zama farilla to wannan yana da kyau a fayyace shi a fahimci me ake nufi da sunna a wurin malamin fiqhu me ake nufi da sunna a matsayin jana sunna wannan ne ya sa mutum sai ya raba duk abin da rasul ya faɗa sunan shi sunna duk abin da yake a qur'ani sunan shi wajibi wa ya ce mishi wannan eh wa ya ce haka babu wanda ya faɗi wannan magana in dai a duniya ce ta ilimi abubuwan da rasul yake faɗa akwai abubuwan da suke wajibi rasul ya ce wailul lil aqabi minan nar bane na azaba ya tabbata ga gurabun alolan da ruwa bai kai musu ba ayi qur'ani ce to kuma sai ka ce sai ka ce mutum ya kai ruwan alwala sunna ne tana nan ne ya faɗa ka faɗa haka ba wannan sai mutum ya ɗibi komai ya ce sunna ne ya ce gemu sunna ne ko mutum ya bari ko ba ya bari ba ai wannan sunna ne mutum ya ce ɗage wando sunna ne ba wai wajibi ba ne kuma ana salama ya ce ma asfala min alka'abai ni fawa finnar duk abin da ke ƙasa da idan sawu to wuta ne kuma sai ya zama sunna to me jami haka gurguwar fahimtar da yayi na cewa duk abin da yake a hadisi sunan shi sunna sawan ya zo da lafazin wa'id ko ya zo da lafazin wajibi sunan shi sunna abin da yake a qur'ani sunan shi wajibi to da Allah ta'ala ya ce wa idza halaltum fastadu idan kuka kammala aikin haji ku yi farauta shi ma kuma wannan wajibi ne farilla ne daga cikin farilla aikin haji duk wanda ya kammala aiki haji sai ya yi farauta kaga abin yana buƙatar tantancewa kenan wa sunanu sunnonin alwala mala yace ghasulul yadaini ila alkuwaini inda shuru'i wanke hannaye guda biyu zuwa wuyan hannu inda shuru'i lokacin farawa lokacin da mutum zai fara lokacin mutum zai wanke hannayen shi zuwa ko zuwa wuyan hannu zuwa nan kun gano wannan da kyau ko wal madmadatu da kuskuren baki in an ce kuskuren baki shine a sanya ruwa a baki a kada shi sai a zubar da shi an aka haɗe kuma ya zama shan ruwa kenan a zuba ruwa a baki a kada shi sai a fito da shi walistin shaƙo da shaƙa ruwa in an ce shaƙa ruwa shine jazbul ma'i shine mai alwala ya fusgi ruwa da kara hancinsa ana tsira da aminci ana su tabbata gare yake cewa wa baligh filistin shaqi illa an takuna sa'ima ka kai makura wurin shaƙar ruwa sai in kana azumi kenan ka ɗibi ruwan za ka yi haka ne to ya za ka ko haka wa baligh filistin shaqi illa an takuna sa'ima ka kai makura wurin shaƙar ruwa sai in kana azumi shine kawai za ka yi shi sai sa sai sa kenan kai da kake aka zo wani zai ɗiba ruwa ya ka wannan ba wannan bai shaƙa ruwa ba bai koma a ciki ba <laughs> kuma naka me yake a ciki ko dai bai alola ba wannan shine walistin shaƙo shaƙa ruwa mutum ya shaƙa ruwa in ya tashi shaƙa ruwa zai shaƙa ruwa sosai sai in yana azumi kamar yana sallam ya faɗa walistin saru da facewa kenan in mutum ya ja sai kuma ya face wa raddu mashin ra'asi da dawo da shafakai bayan ɗazu ba mana ya faɗa mana haka mutum zai yi ba in mutum ya yi haka to ya yi wajibi in ya dawo da shi haka ya dawo da shi zuwa inda ya fara wannan shine sunna alwala shi kenan ta cika wa mashul uznain da shafar fatun kunnuwa guda biyu shine al uznain shafar kunni ka sa hannu wannan na dama a kunnen dama hannun abin manuniya kenan yar manuniya a ciki ta hannun hagu a kunnen hagu ta hannun dama a kunnen dama ta sa a ciki sai ka sa babban yatsa ya biyo baya mun gane in ka sa haka sai kuma kai haka wannan shine shafar fatun kunnuwa shafar kunnuwa guda biyu to shin ruwan da ka shafa kai da shi da kai shafar kai haka farilla ko ka dawo da shi sunna shin za ka wuce kai tsaye ne kuma kai haka ko ku a za ka sake dangolo wani ruwan ka sake haka mana ji ko mala ya ce wa tajdidul ma'ilahuma da sabunta musu ruwa ma'ana kenan a lokacin da zaka shafa kunne zaka taba musu ruwa ne nasu na daban ba ragowar ruwan da kai shafar kai da shi ba mun gano wannan wannan maganar ita ce mazhabar imam malik ibn anas ita ce mazhabar al-imam shafi muhammad ibn idris ita ce mazhabar imam ahmad ibn hanbal ita ce mazhabar abu thawr dan a ɗaya daga cikin hanyoyi ruwayoyi na siffar hadisan manzo Allah siffar alwaran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama akwai cewar sai ya sake dangwalo musu ruwa mun gano wannan kuma ba a ruwaya ɗaya ba a ruwaya biyu ba an samu riwayoyin da suka zo annabi sallallahu ya sake dangwalo musu ruwa al Furi a cikin sharhin turmuzi yake cewa iya sanin shi bai tsaya akan hadisin da yake sahihi marfu'i da ya nuna haka ba cewa sallam ya yi haka kenan hadisan da aka tattara la'alla kasancewar an tattara su ɗin ba su kai labari bai sa malaman suka sanya su cikin sunnoni ba sanya su cikin wajibabbu ba kun gano wannan da kyau ko kuma akwai hadisai sahihai da suke nuna al'uzunani huma minan ra'asi kun fatun kunnuwa guda biyu suna kai ne ba suna fuska ba hakan suna fuska sai ka wanke su kamar yadda kake wanke fuska in kuma suna kai ne sai ka shafa su kamar yadda kake shafar kai to ko tunda kamar yadda kake shafar kana shafar kai sai ka hada da su gaba daya kana da fuskoki nawa kenan biyu ko ka hada duka ko ka abin wa tartibu bainal fara'id da jerin tafarin da aka zayyano a sama ka yi su ɗaya bayan ɗaya shi ma sunna ne kenan ya zama na sai da ka wanke fuska sannan ka wanke hannu zuwa gwiwar hannu zuwa mirfak kenan sannan kawai ka yi shafar kai haka ake bukata wannan kuma daraja ce ta musamman amma mutum ya shafar kai sai kuma ya zo ya wanke fuska sai ya zo ya kwangwaba kwambaya wannan bai yi ba kuma ya yi alini a ikas kenan shine wa tartibu bayan alfara'id da jeran tafarallai da suka gabata waɗannan al'amurra guda nawa muka ambata rasulul yadaini ilal ku'aini inda shuru ɗaya wal madmadatu biyu walistin shaƙo uku listin tsaro hudu wa raddu mashin ra'asi biyar wa mas'ul uznaini shida wa ta ma'i lahuma bakwai wa tartibu bayan fara'idi takwas waɗannan su ne sunonin alwala guda takwas ina fata mun gane waɗancan farillan alwala don su suka zo a nassan alkur'ani mai girma Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati idza qumtum ila salati kaga niyya ta shigo faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiki wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kuma kaga da aka ce faghsilu kenan al dole sai an tudanya ko ko ba tudanya ba sai an tudanya kenan sai ya amsa sunan al-ghaslu in ba ya zai zama kwarar kenan kaga daga nan kenan aka samu addalku kenan mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan su ne sunonin alwala guda takwas da muka ambata mabiya addinin tatsini sai suke cewa babu ruwansu da abin da ya shafi sunonin alwala su kawai farla alwala farlai kawai za su yi to amma da yake a kasuwar jahilai ba irin haji da ba za a kasa ba ni na ga wanda yake babba ne a cikinsu shine jagororinsu sosai yana da faɗa aji yana sai da omo yana sai da gishiri da ya tashi zai je ya alwalar a kafana na gan shi sai ya fito da ruwa daga buta da ya fito da ruwa ya wanke hannun tukunna sai da ya wanke hannun shi daban sannan ya zo ya zauna ya ɗibi ruwan ya zuba a fuska ya wanke na shi to me yasa ka wanke ɗazu ma'ana ga yanzu wancan wanke da shi dole bai wanke a matsayin sunna ba ya wanke a matsayin hannun shi da omo me yasa da ya fito daga shagon bai ɗibi ruwan ya watsa a fuska ba aka wannan ƙidahumanci ne sosai da sosai so harkar tsini ba harka ce wacce take addinin musulunci yana tare da ita ba kwata-kwata kwata-kwata lamin karibi wa lamin ba'id Allah ta'ala ya sauke kuma Allah ta'ala ya shirye su baki da sai malam ita aliki akan abubuwa guda biyu da ya ambata ya ambaci farillan alwala ya ambaci sunnonin alwala ban yi wata tambaya ba malam ya ce walisin shaƙ walisin sa wal mafmadatu walisin shaƙ walisin sa. shin lokaci guda ake yi ko kuma al mafmadatu daban sannan listin shaƙu daban sannan listin tsaro daban misali shi in ka ɗebo ruwa ka kuskura baki ka zubar za ka sake kuskurawa ne ka zubar ka sake kuskurawa ka zubar ko ko in ka ɗebo ka kuskura ka zubar wannan ruwan za ka wuce ka shaƙa sai ka face ɗaya kenan sai ka sake maimaitowa sai ka sake maimaitowa sai ka sake maimaitowa eh mala yace wa man nasiya farda min fara min a'dha'ihi fa in tazakkara bil qurbi fa'alahu wa ma ba'da wa in tala fa'alahu wahda wa a'ada ma salla qabla mala yace wa man nasiya fardan min a'dha'ihi duk wanda ya manta farilla daya a cikin gabansa gaban shi na me na alwala ya manta farilla daya da ya wanke fuska sai ya wanke hannun dama sai ya manta wanke hannun hagu sai ya wuce zuwa shafar kai kaga ya manta mai gaba su da guda ko kuma da ya tashi wankewa sai ya wanke daga nan wuyan hannu na nan zuwa nan sai ya manta bai wanke sama ba kuma da halin daga nan mutum zai fara har zuwa nan sai malai ce wa man nasiya fardu min a'dahi duk wanda ya manta faralla ɗaya daga cikin gabansa fa’in ta zakara bil in ya tuna wannan farillar a kusa fa'alahu wa ma ba'ada sai wannan farillar da abin da suka biyo baya kamar da misali da muka faɗa da ya wanke hannun dama sai ya manta wanke hannun hagu kun gane ko sai ya tafi zuwa shafa kai sai da ya kammala shafa kai sai ya tuna sai ya yi tukin baya ya zo ya wanke hannunsa na hagu sai ya sake shafa kai din sai ya wuce mun gano wannan walaikun salam eh bayan ya yi shafa kai din ya eh, zai sake aiwancan babu shi ne yancin kamar malaye mai hukuncin babu shi ne wa in tsala a ya riga wanke na dama dama ya wanke na dama akan daidai na hagun ne bai wanke ba sai ya huce zuwa zuwa shafar kai a gane ko to in yana dawo sai ya wanke na hagun yawa daman shi ne ba a wanke ba yawa sai ya huce zuwa ya sake maimaita shafar kansa wa in tsala in abin ya yi tsawo bai tuna ba sai da ya sallame a sallarsa ya kenan kun gane jumlar? da ya wanke hannun dama ya wanke sai bai wanke na hagu ba sai yi shafar kai sai ya wanke kafa sai ya tashi ya je yi sallah muna jin wannan da kyau sai da ya idar da sallah ya yi sallah mai sai ya tuna abe wanke ba ya za a yi shi mala ya ce wa in tsala in abin ya tsawo fa'alahu sai ya aikata wannan abin shi kadai ma'ana ya dawo ya zo ya wanke wannan hannun nashi guda daya shi kadai shine wahadahu kenan ko wa ada ma sallah qabla sai ya mayar da sallolin da i kafin ya wanke hannun kenan kamar da muka bada misalin hannu in ya zo ya wanke hannun ba zai sake shafar kai ba ba zai shafar wanke kafafuwa ba a'a kawai zai amma zai sake sallar da ya in yi sallah rariya mata ta sallah mun gano wannan taraka sunnatan fa'alaha wa la yu'idu salah wa man nasiya lum'atan ghasalaha wahdaha biniyya wa in salla qabla zalika a'ad wa man tadhakkara al-madmadata wal istinshaqa ba'da an shara'a fil wajhi fala yarju ilayhima hatta yutimma wudu'a qala rahimahullah abdurrahman al-akhdari rahimahullah azza wa yake cewa wa in taraka sunnatan in ya ba sunna guda daga cikin sunnoni biyar da muka ambata a baya ai takwas ya sunna guda daga cikin sunonin alwala kun ga yanzu waccan gabar ya mana bayanin hukuncin rafkannuwa akan abin da ya shafi gaban alwala na farilla eh yanzu kuma ya mana mana hukuncin rafkannuwa akan abin da ya shafi gaban alwala na sunna sai ce wa man taraka sunnatan wanda ya ba sunna guda fa'alaha sai ya yi wannan sunnar guda ya wanke ta in na wankewa ne in na shafa wani ya shafa wala yu'idu salata ba zai sake sallah ba saboda kaga saboda sallar da zai fuskanta nan gaba kenan ba zai sake sallar da ta wuce ba wace yayi ba ɗaya na biyu wa man lum'atan wanda ya manta lam'a shine gabar alwala da wurin da ya cancanta mutum ya sa mai ruwa sai ya manta bai sa ba wanda yake a kafa kun ga shi ma ana samun matsala sosai abin da ya shafa nan gefen sa sai ga mutum ya yi alwala yara ya zuba ruwa gaba ɗaya buta guda iya nan amma nan bai san komai ba wala wani <laughs> wasu manyan da kake ganin su ko manya ne a riga wa ka in tara min sami talaka mujibi ziyadatu wa naqsu bi takallumi lisanul fata wa nisfun fuaduhu wala mai yabqa illa suratul la'ani wa dami Allah haka <laughs> ya fada wa man nasiya lum'atan wanda ya bar lam'a ruwa ya kamata ya samu sai ya manta bai samu ba annabi sallallahu fa cewa e a lil aqab minan nar bane na azaba ya tabbata ga wuraren alwala da ruwa ya kamata ya same su bisa samu ruwa ba azaba ba sa al'amarin ba karmi ba ne amma sai ga mutum ya so hankalin shi bai natsu akan alwalar ba yana yi yana hakan ya kwastoma kada ta wuce Yanayi yana tunanin kada a zo su kiri a abin nan saboda haka duk bai mai da hankalin shi ya kammala alwalar ba tukunna sannan ya ga zai wuce sallah ne kai tsaye ko kuma zai je sallama kwastoma ko zai je hau layin sikirinin ko zai je kaza zai je kaza zai je kaza tunda ya fara alwala ba sai tsaya ya kammala ta ba tukunna ya san ita din ta yi dan zai iya yiwa duk yanzu nan kowa ya tashi alwala iri guda amma ka ga lada ya sha bamban a wurin Allah subhanahu wataala wannan kuma haddis wala haraj saboda me saboda nutsuwar da kaza da kaza da kaza da ke ciki wanda ke irin waɗannan al'amuran su suna ƙara ma ibadar ɗanɗano sosai da sosai kamar yadda muka yi magana a farkon karatun cewar akwai ibadar da ake sallamawa kawai ake so ka yi abin da ya gagaro su kenan kamar mai alwala yana surutu fa ni yana rage maka shalada lada ne so ake idan kun tafi amurin fa fi kawai ka kammala shi yana rage maka wasu abubuwa amma baya bata alwala ya kamata ka yi lokacin da muke magana shafa kai kowace wai wani in zai alwala ɗaya hannun ya rike hula ɗaya hannun ya dankwalo ruwa saboda haka sai ya haka kawai ina abunan famsahu biro osikum eh <laughs> bai ba malama Allah ya sauke abinda ake bukatar gaba ɗaya kan ya samu ruwa aka ce a sha ba a ce a wanke wancan a mutum zai yi wa man nasiya lum'atan ghasalaha wahdaha bi niyya ya wanke ta ita kadai tare da niyya niyyar me niyyar cewar wannan wanke alwala ce ba wai niyyar kawai ya ga kafa shi da datti ya zuba mata ruwa ba ka gane ba ga ko wanda zai ga kafa shi da datti kawai ce kai ban ruwa guga ɗaya yana sai ya zuba wannan wace niyya ake bukata to amma shi dai ne cewar wani gurbi ne na alwala da ya zama wajibi a kan shi yake so ya cire shi ake bukata alaikum wa in salla qabala zalika ad ba ni taba hannun wa in salla qabala zalik in yi salla kafin haka a'ad ya sake sallar na wani lokacin in samu amma an yi mutum yana yi face ba sai da ya fara wanke fuska yanzu ya zai kuma kaga makwautan juna ne ai tunda ba a ce sai ya fara shafa kai ba ganin shafa shafa kai kaga ya yi nisa sosai amma ya fara wanke fuska ne kaga makwautan juna ne sai malam ya ce falayar yarju ilaihima ba zai dawo zuwa ga kuskuren baki da shakarwa ba hatta yutimma wudu'ahu har sai ya kammala alwalashi in ya kammala tuttuf sai kuma ya zo ya shaƙa ruwa ya kuskura baki ya shaƙa ruwa ya kwace mun gane ko ya wasu ya kuskure bakinsa ya shaƙa ruwa ya kwace kun ga bambancin farilla kenan da muka yi magana farilla ɗazu sai ya dawo idan a kusa ne har muka ba da misalin hannu ya wanke hannun dama bai wanke hannun hagu ba ya wuce zuwa shafar kai sai da ya kama shafa kai sai ya tuna kaga anan zai dawo ne ya zo ya wanke ɗaya hannun sannan ya sake maimaita shafa kai din sai ya ci gaba da alwala shi to amma a yanzu tun da ya huce sai ya ci gaba da tafiya sai ya kammala alwalar sai ya zo ya kuskuren baki ya shaƙa ruwan ya faci wannan Allah ta'ala mana gam dakatar wa alaikum salam kaga sai ya istikhlaf sai ya tura wani a ya wuce wa fada'ilu mustahabban taimama waɗannan mustahabban alwala na mefa hannu ya nuna mu hannu ya nuna mu hannu ya nuna mu sai ya nuna ga ofarla ce wa fada'ilu mustahabbai waɗannan al'amura farallai da sunoni da mustahabbai haka ake so mutum ya yi su haddul kamal duk abin da za ka yi ka yi su cikakku waɗannan abubuwa karka da an ce suna ko mustahabi ka watsar da su da su ne fa ake abin nan shine yan makaranta suke cewa CA ko continuous assessment din fa a ce test yana da kaza a sami yana da kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza jaraba tana da maki 40 ne ko 60 60 ko CA yana da maki 40 sai mutum ya ce ai CA ne wannan can ya bari can ya ba kaza can ya ba kaza can ya sai zai iya buguwa abin nan lokaci guda mutum kuma kullun cikin kusuri kullun cikin gajiyawa yake kullun cikin gajiyawa yake to haka in yana waɗannan cika waɗannan in sallace ya na fila kaza ya yi kaza in azumi ne bayan ya kama ramadana ya yi tazawi ya yi kaza duk da su ake ciccika kowace ibada tana da mustahabanta in hajji ya biyo ta da umara in yana da sarari ba wai dinga bi yana roƙo ba ka gani in alwala ce ya yi diddai don ya zamana an cicciki sauran waɗanda su ne abubuwan da ake bukata Allah ta'ala ya sauke wa fada'ilhu mustahabban alwala a tasmiyatu wa wa za'idu alal ghasilatul ula fil wajhi wal yadaini wal buda'atu bi muqaddamin ra'si wa tartibu sunan wa qillatul ma'i alal udwi wa taqdimul yumna alal isra wa yajibu takhlilu asabi'il yadayn wa yustahabbu fi asabi'ir rijlayn ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة ما لا يتي رحمه الله عز وجل وفضائل مستحبا الولاء التسمية أنبتا الله ka ce ya kenan ka ce bismillah ko ka ce bismillahir rahmanir rahim ka ce bismillah shine a tasmiya amma a bismillahir rahmanir rahim ne basmala in an ce wal basmalatu da cewa bismillahir rahmanir rahim in aka ce wa tasmiyatu da cewa bismillah sai ka ji ya ce to yanzu a ce bismillahir rahmanir rahim kuma ya zama bid'a kaji shi kuma tuntuni mai ahalar ya ce wai kifu inda amurhi iya na aka umarce shi ba nan zai tsaya ba me yasa in yazo yanka yake cewa bismillah baya cewa bismillah rahman rahim iya na aka ce ka tsaya kamar yadda na shatar da dawa akwai abun faso ake kawai ka tsaya iya nan kawai shikenan abin da ya fuskara kenan ya gagaro ya gagaro wani shi yana gani ya za a kuma ba za a ce bismillah to an kai kace bismillahir rahmanir rahim sai wani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai wani ya ce to kuma an karanta fatiha ai ai <laughs> eh eh in kace a ya ce to yanzu karanta fatiha kuma wani mutum fa imamu malik ibn anas imamul a'imma imamu al hijra alimul madina yana masallacin manzo sallallahu yana karantawa sai ya ga wani mutum ya dauki ihrami a nan masallacin sai ce bawan Allah gami kati inda annabi sallama ya yi yayi zulhulaifa sai ce ai yan mulamulai kawai na ƙara yau dan na danka yace ya daka mai tsawa ce baka ji Allah ta'ala ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna tusibahum azabun alim ba shi wani ya ɗauki sunnar annabi sallam kawai abun wasa kawai yana dama ya bata ai sunna ce yana dama ya bata yana dama mai kaza yana dama mai kaza la ilaha illallah nan abubuwan suna da hatsarin gaske to yanzu mutum ya bar suna ya bi mustahaban can alwalar kuma ina ya kake ganin zai abin nan sai kaga ana har abubuwa baki ka ga ubangiji Allah madaukakin sarki mana da dakatar wa tasmiyatu da ambatan sunan Allah wasiwaku da aswaki annabi sallallahu ya faɗi wannan yace laula ana shuka ala ummati la amartum inda kulli wudu da na umarce su da su dinga yin aswaki a kowace alwala kenan da bai umarni da wajibi ba sai bai zama wajibi ba kenan sai zama yana ga cikin manya-manyan mustahabai masu daraja a cikin alwala wa za'idu alal ghaslatil ula da doriya akan wanke na farko fil wajhi a fuska wal yadaini da hannaye kenan wanke fuska ka wanke su na farko shine me wajibi yana zama wajibi ne idan ya kammala ko ina shine mai ishimawa ya ce idza aw'aba ababil ula kuna jina da kyau ka wanke fuskarka wankin farko shine wajibi yaushe ke zama wajibi idan ya gama ko ina in bai gama ko ina ba to har yanzu bai gama zama wajibi ba har yanzu wanki na biyu wajibi ne misali mutum da ya ɗebo ruwa sai yi haka kaga bai kai nan bai kai nan ba to wanki na biyu ya zama mai wajibi akan shi dan da shi zai ɗora akan yadda ya tsaya ɗazu haka kuma yake a wani abin nan ya ce filwajihi wal ne a fuska da hannaye guda biyu wannan haye guda biyu da ka ɗibi ruwa kai haka sai zama ya game ko ina da ina to in ya game ko ina da ina ka sake na biyu da na uku wannan mustahabi ne amma idan bai gama ko ina ba kaga nan to nan duk bai samu ruwa ba to wanki na biyu yana nan a matsayin shi na wajibinsa wanki na uku zai zama mustahabi ne idan na biyu ya kammala amma idan na biyu bai kammala ba har yanzu na uku yana nan a wajibinsa to dole mutum sai ya kiyaye karka ce wanki na biyu wajibi sunna ne a sunna ne idan na farko ya kammala karka ce na uku sunna ne sunna ne idan na biyu ya kammala an ko bai kammala ba yana nan a matsayin shi na wajibinsa isa ya ce wa za'idu alal ghaslatul ula da abin da ya ɗoru akan wankewar farko filwajihi a fuska wal da hannaye guda biyu nan nan eh. eh a'a ai ka ji abin da na faɗa inda mutum ya tabbatar da ko ina ya wadatar shi kenan shi ne a lokacin na biyu zai zama mustahabi a masu a yi eh, na uku ya zama mustahabi a lokacin da na farko ya kammala lokacin da mutum ya wanka ya fito da wanka ya ce min mutum wani lokacin ya shafa mai a gani ku nam eh duk ya yi duk ya halatta ba wannan wal buda'atu bi muqaddamin ra'si da fara wanke fuska daga goshi shine muqaddamin ra'asi. ka faro daga nan ka yo ƙasa kun gane wannan da kyau ko ma'ana kenan in ka ɗebi ruwa ba wani mutum ya shafa daga wannan kunnan zuwa a'a in ka ɗebo ka faro shi daga goshi ka wanko shi ya sauko ƙasa shine nan nan a'a babu ya ce mutum ne ya yi na farko bai kammala ba na biyu sai a na uku ne ya zama ne ya wanke fuska duka ko ya wanke hannun duka shi zai kara na hudu da na biyar a'a ina ba zai kara ba ai ya gama cinyewa duka ya gama cinyewa duka wal buda'atu bi muqaddamin ra'si da fara wankewa daga goshi a mutum yau kasa wa tartibu sunan da to sunnonin nan filla filla daki daki kamar yadda aka jero su mutum ya yi su daki daki filla filla wa qillatul ma'i alal udwi da karanta ruwa a gabai in mutum ya zo wanke gabai ya karanta ruwa ba ko mutum ya karanta ruwa ya ta gogogawa ba ga ruwa a'a ya yi shi saisa saisa ya karanta ruwa sosai da sosai haka ake abin nan mai muktasar yake cewa ko da a bakin teku ne ka gane ko ko da a bakin teku ne ka karanta ruwa kaga kenan abin kenan da ake so ka yi a lokacin amma mutum ya ga ai bakin famfo ne kawai sha kaga ruwan da zai alola da shi shi kadai ya ishi mutum biyar yanzu yana ruwa mamaye yi bayan riga <laughs> ya cika aljihunsa da iska bayan gaba Wannan waɗansu abubuwan za ka ga kamar ubangiji allah maɗaukin sarki yana mana uba ne akan waɗansu abubuwa ɗin a da mutum ya cika botikin shi da ruwa sai ka gibta buta a kai ka ɗibi ruwa sai ce ka ɗora mai buta a kan ruwa sai tuntsana da ruwan wai ba zai tsarki ba sai ya tuntsar da ruwan kuma bayan mun yi magana abin da ke lalata ruwa wai ba saboda mai ka sanya mai kai wani ba ko hannu ka zo ka tara ka sha sai ya ce zai zubar wai yanzu ina ruwan yake yanzu wannan ɗin yake nema ba babu Allah ta'ala ya sauwake shi idan mutum Allah ta'ala ya mai ni'ima sai Allah ya janye ni'imar tun yana dare akwai an buɗa mai ne don ya tuba ta da inda wani sai Allah ta'ala ya bashi cikin ni'imar ya dinga zuba laifin da yake yi haka ba zai san ma yana laifi ba sai Allah ta'ala ya danke shi kenan ta yadda babu yadda za ya kubce Allah ya sauke wa taqdimul yumna ala al-yusra da fara wanke dama kafin hagu sawa'un a hannaye ne wankin hannu ne na farko zuwa ku'i ko zuwa mirfakaini ne ko abin nan wanke kafa ne ka fara gabatar da abin nan zuwa mirfakaini ne ka fara gabatar da hannun dama kafin hannun hagu ka fara gabatar da kafar dama kafin kafar hagu wa yajibu takhlilu asabi'il yadaini to ka sani ya zama wajibi ka tsatsefe yatsun hannu hannaye guda biyu ka tsatsefe su a gane ku ka tsatsefe su ka tsatsefe su kaga wannan shine haka ka tsatsefe su ka kuɗa haka saboda an ka lura wurare ne da suke sai a hankali sai mala ya ce wa yustahabu fi asabi'ir ne kuma an so tsatsefe yatsun kafafuwa su ma ka kuɗa sosai da sosai ko ina da ina ya shiga mana yace rahimahullah azza wajal wa yajibu takhlilu khalilun khafifa fil wudu'i ya zama wajibi mutum ya tsatsefe gemun shi wanda ba shi da yawa shine al wanda yake ana ganin fatar kasa in ji mai ziya ko ana ganin fatar kasa sai ka tsatsefe shi ka zo alwala ka tabbatar da ruwa ya shiga ko ina da ina dunal kasifa amma banda gemu mai yawa shi gemu mai yawa za ka wanke ne shi kenan to nawa yake eh, eh wannan ba shi ba ne to gode fa to ahmad fa <laughs> <laughs> dunal kasifa banda mai yawa amma mai yawan fa wa yajibu takhalilu fil ghusli gemu mai yawa ya zama wajibi a wanke a lokacin wankan tsarki walau kanat kasifa ko da gemun yana da yawa dole a tsatsafe dole ka tatta dole ruwa ya shige shi in ana wankan tsarki amma yanzu muna ana magana alwala ne ya ce ba dole ne mutum ya yi su duka ba mun kammala wannan ko daga nan sai mai kuma wa alaikum salam takhalilu lihiya wanne yadaini eh yustahabu eh haka shari'a take a hanna yatsun dama yatsun hannu aka ce mustahabbi abin nan wajibi ne ka tsatsafe su yatsun kafa su kuma sunna ne ka tsatsafe su mustahabbi ne ka tsatsafe su na na ka fahimci wannan eh wankewa ne wanke kafan ne gaba daya kaga wanke kafar baki daya shi farilla ne wanke kafar duka to amma kuma bayan kana wankewa kuma kai haka mustahabi ne kenan ko da mutum ya wanke kafa duka sai ya manta aiku bai sassa kafa ba tsansa a ciki ba sallar shi ta yi eh eh ya tsa hannu ba su zo cikin farlai ba amma kuma wanke ewo eh, oh, yanzu na eh, to ai kaga ba cin gashin kansu suke yi ba kun gane tsatsefewa ba suna cin gashin kansu ba ne a suna biyo bayan wankewa ne kamar wanke kafar shi ne yake cin gashin kansa tsatsefewa su ya biyo baya wannan ƙari ne kenan a ya sani na kowane yatsa ne ya sani da ya ce ya a tsatsafe yatsan kafa a kowane yatsa da aka ce da shi za a tsatsafe na ce a iya sani na kowane yatsa mutum zai amfani da shi eh misali idan ka fara alula kafin ka tsaye shi alula ya wuce eh sai mutum ya taso daga farko eh, to a lokacin ka san duba za ka yi lissafi da wancan ba Eh. cewa tun da ya kayi wannan wanki wani farkon kila da damshin shan ruwa a kafin alula sai ka ce bari ka wanke sau ɗan ya kawai ka abun eh ku lura wankewa sau uku fa sai ka tsaya ka koya ne sannan zai iya haɗewa in ba haka in mutum bai tsaya ya lura ba in zai wanke sau biyar sai an samu abin nan kun ganin wuraren sai kai mai hatara ka gane wannan da ke ko ka ganin a gefen fuska da na sai kai mai hatara kaga gefen kafa nan sai ka tashi tsaye su ne masu ci sai saboda ka tunda mutum ya san abin nan hoge ɗaiɗai zai ma to haka tun farkon ɗebo ruwa sai ya ɗebo shi da dama ta yadda zai shi ya san duk wuraren da zai wannan ruwan zai cuɗanya shi ya kai ko ina tun kun kundi ya ce sai mutum mutum ya kusa kammala alwala kuma sai ya tuna sai alwalar ta kare kaga sai ya tukin bai dawo to haka tun da ya ba waɗancan wankewa da ibabu su a lissafi to amma kuma danshin su nana ina ba ta mun gano wannan da ke ku na na eh, eh. eh shi ne ya tambaya na ce iya sani na ban san akwai wani yatsa da aka ware shar'an ba a sassa kun gano wannan da ke ko nan wani salam mun bayyanci wannan da kyau ko yanzu mun kammala theory kenan ina ta mun gane wannan da kyau ko mun kammala theory kenan ina masu abin nan ina masu ruwa malama ta shiga ɗauki mana ban kare mana nan ba ko eh malam tahir ban kare maka ba ko to kenan to yanzu ya za a yi za a miƙe tsaye ne ko ko ya ta yadda wani ba zai ka a'a إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yanzu mai ce tambaya a wannan lokacin kace menene kace menene abin nan eh menace a lokacin eh nam to mutum zai iya hada duka biyu lokaci guda eh ba zai yiwa. sai dai ka yi wata a wata alwala kuma ka yi wata kaji na aswaki yana cikin alwala ko ba ciki na eh yana ciki mana na na na eh amma dai kai ka san iyaye da kake yi ta yadda ba zai haura ma ba na'am yayi da na kawo da kai ka sake maimaita ta ana ba ta mun wannan da kyau kaga yanzu limamai da malaman islami mun sha maimaita a wannan majalisi mai albarka cewar wajibi ne kowa yi wa mutane aikace usman bin Affan radiyallahu anhu da haka ya sa a ɗauko ya yasa humran intaccen bawansa ya kawo mai alwala da ake mai tambaya kan alwala bai ce da su gashi gashi ba sai yasa a kawo mai kayan alwala ya yi musu kun lura da kyau ko to kaga a ɗazu da muke mun karanta din amma ba a samu dogon tambayoyi ba amma yanzu ana yin ta sai kuma aka sami tambayoyi ka ce ban ce <laughs> yanzu ga shi tambaye shi shi tambaye shi ban ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin ba wa ja'alni min at-tatahirin wa ja'alni min kasu salihin kai kuma tambaye ka ban ban lashi yawu ban lashi ban na daga ke sama ba eh gani hadisin da ya ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min at-tahirin bai kai labari ba an ka sami alwabil sayyib na ibn qayyim da aka yi mai aiki an yi matukan haka an ka samu littafin sa almanarul manarul munif duk yi maganganu akan haka kan hadisin da ya ta shan aiki na malaman hadisi haka kaga wasu abubuwan kaga ai ban da ku komai kan hadisin ba amma da aka yi tambaya kuma sai da kai ta jahulin shi kuma sai aka yi tambaya akai ina fatan muna fahimta amma ku kiyaye kullum muna magana akan meye ibada da ake magana ya halatta baka yi addu'a ka ce Allahumma ja'alni min tawwabin waj'alni min mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin wannan addu'a ce ya halatta kai amma ya halatta tana cikin addu'o'in shar'antu tu da ake yi bayan alwala ita ce tambayar ma'ana kun lura ko tana ciki ita ce magana ma'ana amma ya halatta ka tashi kau kana sujada da nan ne wa du'a fi sujud kai ta addu'a Allahumma ja'al lana tawwabin wa ja'al lana mutatahhirin wa ja'al lana barika salihin ko ga ta cikin dare duk ya alata kai addu'o'inka amma yanzu muna magana a sallah tana da gurbi da aka ce mata da ake yi shine magana da ake yi mun fahimci wannan da ke Allah ta'ala ya yanzu kai wancan an gan su a kasuwa ko a gefen titi kai yanzu a masallaci aka yi maka aka ce ga yadda yake ba shi kenan ba ko ba haka yake ba a masallaci aka yi mai wani ya wato kulura da alwala da karatun fatiya nawa kenan wanda ya koya maka fatiya yana fada kana fada. sai ga kowa abin yana neman ya gagare shi saboda wasu abubuwa ne da ake tsuntarsu a kan titi haka dole a kiyaye abin da kake da aka koya maka ka gani a aikace shar'an wanda zai toge ka akan wannan zai cire ka akan wannan ya kawo maka wani abu to shi ma sai ya baje maka kolin dalilai kowanne an nuna shi ta tare su su koya musu sun nuna su tsaifiya kuma kan me ai kawai fa haka aka ce mai aka dori ko mai ziya kuma ba a faɗe ta a ciki ba eh tana cikin musabban alwala wanda malam bai kawo ba mai iziya ne ya kawo ta Kullum da ke ko ta a cikin musabban alwala da bai kawo ba alaihi eh. a ah, wani kowane in aka ware wurin mata ne ai babu wata matsala a nan kun gane ko inda musulmai ne zalla amma mata da ba musulmai ba su ma kamar maza suke ba mace musulma ba ta ba ta cire dan kwalinta anan mace musulma ba ta zuwa ta je wajen kuma take so haka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yake kuma